Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Radio Hausa biyu VOH ne aka lalbo a cikin shirin sa na safe zagaye na farko a jerin shirye da muka saba sabaka muku a kowace rana. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gare lafiya. To a jerin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da duniyar mu a yau. bayan sa akwai mu dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan sai shirin nan na guzurin hanya kafin daga bisani mu karkare da shirin Afirka a yau waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan ku masu saurare za a kasance a tare da mu.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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Masu mu sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namuna wannan lokacin. To shirin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan Tahir Amin Raji ya fara da karanta mana labaran duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. hare-haren halittarsa isra'ila ya yi sanadiyar shahadar falastinawa akalla dari a yankin zirin gaza gwamnatin ƙasar iraki ta koma kan teburin tattaunawa da amurka dangane da ficewar sojojinta daga ƙasar. sannan za ku ji cewa sarkin saudiya da ribar mai jiran gadon kasar sun taya iran murnar zagayowar nasarar juyin jihar musulunci a kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran labaran da suke fitowa daga garin rafa na kudancin zirin gaza sun nuna cewa jiragen yakin hamshe kasar isra'ila sun kai hare-hare ta sama sannan sun yi amfani da makaman atilari kan mutanen garin a jiya lahadi inda akalla falasinawa 100 suka yi shahada a yayin da wasu biyu da talatin suka ji rauni tashar talabijin ta falasɗin a nan tehran ta nakalto majiyar hukumar kiwon lafiya ta rafa tana cewa asibitocin da suka rage suna aiki a yankin ba za su iya ɗaukar nauyin jinyan wa'anda suka ji rauni ba don haka tabbas wasu daga cikinsu za su yi shahada kafin haka dai labaran sun bayyana cewa dakarun izudin kassam reshen soje na kungiyar hamas sun halaka sojojin yahuda goma sha daya a fafatawa ta gaba da gaba da suka yi a garin khan yunus daga arewacin lardin da kuma garin rafa ya zuwa yanzu dai yawan falasɗinawa da sojojin harbi ƙasar isra'ila suka kai ga shahada tun bayan fara yakin tufan aksa ya kai dubu ashirin da takwas a yayin da wasu kimani dubu sittin da takwas suka ji rauni gwamnatin ƙasar iraki ta sake komawa kan teburin tattaunawa da sojojin gwamnatin amurka wacce take jagorantar sojojin ƙasa da ƙasa da sunan yaƙi da ƙungiyar da'ish a ƙasa ta iraki a shekara ta 2014 tashar talabijin ta faransa bayanan tehran ta nakalto kakakin firayim ministan ƙasar ta iraki janar yahya rasul yana faɗar haka a jiya ladi ya kuma ƙara da cewa kwamitin sojoji masu tattaunawa da gwamnatin ƙasar ta amurka dangane da sojojin ƙasashen waje daga ƙasar ya zauna a karon farko da ɓangaren amurka inda suka fara tattauna yadda sojojin na amurka za su fara ficewa daga ƙasar tun shekara ta 2014 ne dai amurka ta kafa kawancin sojoji da sunan yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a ƙasar iraki amma kowa ya tabbatar da cewa dakarun sa kai na ƙasar iraki ne suka kawo ƙarshen isis a ƙasar. sai dai a halin yanzu kuma sojojin amurka suna faɗa da wa'annan dakarun da suka kawo ƙarshen da'ish saboda abin da ta kira shilla makamai kan sansanoninta da suke ƙasar ta iraki a shekara ta 2003 ne dai sojojin amurka da birtaniya suka mamaye kasar iraki da sunan neman makaman kare dangi a lokacin gwamnatin saddam husaini wanda ya tabbata karya ce daga baya sannan ta sake dawowa ƙasar ta iraki shekara ta 2014 da sunan yaƙi da isis wacce mafi yawan mutane sun yi imani kan cewa amurka ce da ƙawayenta suka kafa ƙungiyar don ba su damar sake dawowa ƙasar ta iraki a makon da ya gabata ne amurka ta kai yare-yare kan kumandajin sojojin dakarun na ƙasar iraki inda suka kashe mutum uku daga cikinsu sarkin saudiya salman bin abdulaziz da hairima mai jiran gadon sarauta muhammad bin salman sun aiko wa shugaban ƙasar iran saƙon taya murnan zagayowar nasarar juyin juya hali musulunci a ƙasar iran shekaru 45 da suka gabata sarkin saudiya ya bayyana cewa yana miƙa taya murnar zagayowar ranar samun nasarar junjun hali musulunci zuwa ga shugaban ƙasa said ibrahim ra'isi da kuma al'ummar ƙasar iran tare da yi wa ƙasar fatan samun ci gaba mai yawa fiye da na yanzu shi ma yarima mai jiran gadon sarautar saudiya muhammad bin salman ya bayyana kyakkyawar fatansa na ganin iran din ta sami ci gaba mai ɗorewa sauran kasashen da suka aiko da sakonin taya murnar zagayowar ranar samun nasarar juyin hali musulunci a kasar da sun hada da kasashen singapore japan korea ta kudu korea ta arewa da china sai kuma kasashen habasha uzbekistan tajikistan rasha azerbaijan da kuma qatar wasu ƙarin ƙasashen sun hada da india pakistan kazakistan da kuma kirgisistan a jiya lahadi ce dai iran take cika shekaru 45 da zagayewan samun nasarar juyin hali musulunci a ƙasar tare da jagorancin imam khomeini kudisa sirruhu a shekarar 1979 masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga radio hausa voh daga nan birnin tehran ilimi yana daga cikin muhimman rawar da jumhuriyar musulunci ta irin ta taka tun bayan samun nasarar junjin halin musulunci a kasar a bangaren mata wannan yana daga cikin jawabin da shugaban ƙasa saidir ibrahim ra'isi ya yi wa iraniyawa a ƙarshen tattakin nasarar junjin halin musulunci karo na 45 a kasar babban abin da jimhuriyar musulunci ta iran ta mayar da hankali a kai a cikin shekaru 45 da suka gabata tun bayan samun nasarar juyin juya hali musulunci a shekarar 1979 shine ilmantar da mata a kasar bisa ƙididdiga na ci gaban biladama da majalisar ɗinkin duniya wato undp ta bayyana ta ce mata da 'yan mata na ƙasar iran sun sami ci gaba a fannonin ilimi binciken kimiyya kasuwanci da kuma aiki a cikin shekarun da suka gabata karatun mata a iran dai ya kusan ninka sau uku daga kashi 24 cikin 100 a shekarar 1976 kafin juyin juhali musulunci a kasar zuwa kashi 81 cikin 100 a shekara ta 2016 yawan matan da suka kammala karatun firamare ya karu da kashi 36 cikin 100 sai kuma a shekarar 1971 wannan adadin ya kai kashi 99 cikin 100 adadin karatu na mata a iran ya kai kashi 99.30 a cikin 100 a shekara ta 2017 bisa mahangar hukumar ta majalisar ɗinkin duniya rahotanni daga ƙasar senegal sun ambaci cewa akalla mutum biyu ne masu zanga-zanga jami'an tsaro suka kashe yayin zanga-zangan kin amincewa da ɗage lokacin zaɓe a ƙasar jami'an tsaron sun yi ƙoƙarin hana duk wani taro da zanga-zanga da aka shirya a faɗin ƙasar na nuna kin amincewa da ɗage lokacin zaɓe wanda shugaban ƙasar ma sal ya yi a makon da ya gabata kafafen yaɗa labarai na ƙasar Senegal sun ce an kashe mutanen biyu ne a yankin St. Louis da ke birnin daka babban birnin kasar shugaban kasar ta senegal maki sal da ya sanar da ɗage lokacin zaben ne gab da za a fara yakin neman zaɓe a kwanakin da suka gabata ita ma majalisar kasar ta senegal ta bi bayan shugaban kasar wajen amincewa da tura lokacin zaben zuwa ƙarshen shekara ta 2024 masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. la a gaida Tahir Amin Raji dauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan haka barkan kuma da sake saduwa da ku a wannan shiri na dunar mu a yau shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke da alaka da batutuwa na ƙasa da kasa da fuskokin tsaro ko siyasa tattalin arziki zamantakewa a yau shirin zai dubi ne akan wani sabon shiri da kamfanoni suke da shi da kuma zammar fara amfani da shi a wasu hanyoyi na fasahar zamani domin rage ko kawar da iska mai gurɓata yanayi da muhalli a duniya da kuma ya amfani da hakan a matsayin wata hanya wadda za su ƙara samun kuɗaɗe na bunƙasa jarinsu ta fuskoki daban-daban wannan da shine abin da shirin zai dube a sa da fatan masu saurare za a bi musu na hankali domin jan cikakken shirin har kullum manyan kasashen duniya masu tafiya a kan manufa ta jari hujja suna amfani da kowace irin dama domin ganin son amfana da ita ko dai amfana ta kai tsaye ko kuma amfana da ita ta wasu hanyoyi waɗanda ba kai tsaye ba amma dai daga ƙarshe dai ribar hakan za ta koma zuwa gare su ne manyan ƙasashen duniya dai su ne suke mallakar manyan kamfanoni waɗanda suke samar da yanayi wanda yake haifar da gurɓatar yanayin iska hakan kuwa ta fi kasancewa ne ta hanyar fitar da hayaki ko sanadarai da kamfanoninsu da masana'antunsu suke yi wanda kuma sau tari kasashe marasa galihu a duniya da kuma al'ummominsu su ne suka fi sama ragunan layya daga abin da waɗannan kamfanoni da masana'antu suke haddasawa na gurɓata yanayi da iska da kuma samar da yanayi da ke lalata muhalli da kuma samar da iska wanda kamfanoni da masana'antunsu suke haddasawa na gurɓata yanayi kamfanoni ko kuma mutane kan iya amfani da kasuwar domin biyan diya dangane da hayaƙi mai gurɓata muhalli wanda suke fitarwa ta hanyar sayan lamuni daga kamfanoni da ke ragewa ko kuma kawar da hayaƙi mai gurɓata muhalli hasashen da ake yi na samun sauyin yanayi a ƙasashe waɗanda suke ƙoƙarin daidaita ci gabansu da kuma abubuwa waɗanda suka saka a gaba dangane da kyaye muhallinsu ya jawo abin da duniya take ciki a halin yanzu kamar yadda shiri na undp na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana shirin iskar carbon wanda ake kira da carbon markets shiri ne dai wanda ya hada hada rage illar hayaki mai gurɓata muhalli inda ake saye da sayar da lamuni a kan hayakin kamfanoni ko kuma mutane kan iya amfani da kasuwar domin biyan diya dangane da hayaki mai gurɓata muhalli wanda suke fitarwa ta hanyar sayan lamuni daga kamfanin da suke da alaƙa da hakan a taron cop 28 na majalisar ɗinkin duniya wanda a gudanar a birnin dubai na haɗaɗɗe daular larabawa an sanar da ƙarin yarjinoyi dangane da kasuwar ta carbon a afirka inda ake sa ran samun karin dala biliyan shida zuwa shekara ta 2030 za a yi hakan ne ta hanyar biyan diya ga kamfanoni da suke kokarin rage fitar da hayaki mai gurbata muhalli ta hanyar bayar da gudunmuwar ayyukan rage gurbata muhalli waɗanda suka hada da kiyaye dazuzzuka tun bayan kaddamar da shiri a taron na cop 27 a ƙasar masar da aka yi an cimma wasu sabbin yarjejeniya daidaitawa da kasashe na liberia zimbabwe da kuma kenya kan wannan batu aikin arewacin kenya na rangelands carbon project wanda aka fara a kasar ta kenya cikin shekara 2012 an yaba da shi matuka a matsayin shirin kawar da hayaki mai kurbata muhalli mafi girma a duniya a halin yanzu ana gudanar da ayyukan kiyaye muhalli na al'umma guda goma sha hudu wanda ya kai kadada miliyan hudu da dugo bakwai a duk faɗin marsabit isilio laikifiya da samburu makiyaya waɗanda suke cikin aikin suna amfani da dabaru daban-daban waɗanda suke ɗorewa kamar sauya wuraren kiwo wanda yake ba da damar kiyaye su su sake tsorowa waɗanda suke tattara hayaƙi mai gurɓata muhalli da kuma adana shi ta hanyar maido da sama da kadada miliyan biyu a cikin yanayi na ciyayi daga yanayi mai bushewa aikin carbon na arewacin kenya yana shirin kamawa da kuma adana tan miliyan hamsin na sanadarin carbon dioxide wannan ya zo ne daidai da hayakin da ake fitarwa a duk shekara na motoci sama da miliyan goma kamar yadda shirin northern rangeland strats ya bayyana wannan tan miliyan hamsin din ana sa ran samun su ne a cikin shekaru talatin inda ake sa ran za su samar da biliyoyin daloli domin al'ummomi da suke zaune a waɗannan wurare ayyuka kamar aikin nrt yana rage gurɓata muhalli sannan kuma suna shan caccaka duk da nasarar da suke samu ta fuskar gudanar da ayyukan nasu tare da wasu masu suka suna kiran sa wani nau'i na gurɓata muhallin suna ganin cewa wata sabuwar hanya ce ta biyu ta biyan kuɗi domin kyaye muhalli ita ce kama waɗanda suka yi barna da kuma laifuka nahiyar afirka tana da ƙarancin iskar carbon dioxide da sauran hayaƙi mai gurɓata muhalli da ke toshe zafi daga tserewa zuwa sararin samaniya da kuma ɗumamar duniya da kuma ƙara yanayi ya yi zafi a duniya wani rahoto wanda survival international wata ƙungiya mai zaman kanta da take taimakawa al'ummar ƙabilu su yi amfani da 'yancin sana rayuwa da kuma cin gashin kansu ya bayyana cewa an gano aikin carbon rangelands na ayyucin kenya yana sauya salon kiwo na asali da kuma kawo barazana ga lafiyar mutane rahoton ya kuma bayyana cewa aikin bai samu amincewa ba da umarni na al'ummomi waɗanda abin ya shafa kamar su samburu randili da kuma burana waɗanda dukkansu sun dogara ne da filayen kiwo na dabbobinsu sai dai shirin na nrt ya yi watsi da rahoton na cibiyar survival international wanda ta fitar wanda take bayyana shi a matsayin kuskure tana mai bayyana cewa an gudanar da babban tsari na amincewa a cikin harsuna na gida hukumar ta ci gaba da cewa a cikin shekaru uku na farko kashi 60 cikin 100 na dukkanin kudaden shiga na wannan aiki za su shiga ne a cikin ayyukan ci gaban al'umma haɓaka aikin carbon al'amari ne wanda yake da tsada wanda yake buƙatar sa ido sosai don ya kasance mai ƙarfi da kuma inganci kamar yadda wani masanin kimiyya ta sauyin yanayi george mckinney ya shaida ya kuma nuna shakku matuƙa akan shawarar da gwamnatin kasar kenya ta gabatar na yin kuskurima ga dokar sauyin yanayin shawarar ita ce al'ummomi su sanya hannu akan yarjejeniyoyi na ci gaban al'umma tare da masu haɓaka ayyukan kuma su samu kashi 40 cikin 100 na dukkanin kudaden shiga daga ayyukan ƙasa da kashi 25 na sauran ayyuka a watan oktoba kamfanin blue carbon ya ce ya kulla wata yarjejeniya a kan ayyuka waɗanda suka shafi miliyoyin kadada a ƙasar ta kenya inda shugaban ƙasar william ruto ya bayyana adadin hayaƙi mai gurɓata muhalli a matsayin babban abin da ƙasar ke fitarwa zuwa ƙasashen waje yarjejeniyar ta kenya ta biyo bayan wata yarjejeniya ta bayar da tallafi na dala biliyan ɗaya da zimbabwe blue carbon na shirin tallafawa ayyukan yaƙi da sare dazuzzuka da lalata gandun daji a faɗin eka miliyan 18.5 kusan kashi biyar na ƙasar kenan sai dai masu fafutuka sun ce killace irin waɗannan filaye masu yawa yana iya tasiri matuƙa ga mutane waɗanda suke zaune a waɗannan wuraren lamarin da zai iya yin gagarumin tasiri ga 'yancinsu na amfani da filayensu domin tabbatar da cewa irin waɗannan ayyuka a waɗannan ƙasashe waɗanda aka yi an amfana da su sai undp ta ƙaddamar da wani shiri a taron cop 28 na ƙara tsaurara matakai ta wannan fuska idan kasuwannin carbon za su iya aiki yadda ya kamata ba wai kawai za su iya zama wani abu wanda zai taimaka wa waɗannan al'ummomi ko kuma ƙoƙarin kawar da hayaƙi na carbon ɗinsu ba dole ne ya zama wata ƙaddara ce ta ci gaba wadda za ta amfani kasashe masu tasowa in ji shugaban gudanarwa na undp ashim steiner masu suka dai suna ganin cewa ya kamata a ba da fifiko wajen kare haƙƙin filaye musamman ma na 'yan asalin waɗannan ƙasa wannan zai haifar da kyakkyawan sakamako a cikin adana dazuzzuka da sauran halittu masu adana iskar ta carbon. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shiyar suke mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin mu da kowa da kowa ne ke ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To shirin duniyar mu a yau kenan kada a yi nisa don kwa ga shirin nan na muryoyin ko masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu kuma da sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare.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 wannan nasara bisa jajircewar da yi na duniya ce gaba ɗaya da musulunci gaba ɗaya muna jinjina ma jamhuriyar musulunci ta iran da duniya ma gaba ɗaya su yi koyi da wannan bawan allah da ya kaddamar da wannan juyin hali yau duniya gaba ɗaya ta san wane ne ayatullahi humaini da ƙasashe na musulmi sai mu musu barka da wannan biki da suke yi ubangiji allah ya taimake su ya taimaki jamhuriyar musulunci ta iran da duniyar musulunci ma ki ɗaya mai muku magana alkasun babali ma daga jihar agadas a jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum radio vox iran mai magana zakariya salifu gidan rumshi muna taya al'umma ƙasar iran da ƙasar baki ɗaya murna zagayewa shekara 45 da juyin juya hali lallai in aka duba inda iran ta taso zuwa yanzu za a cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu kama da fannin tattalin arziki fannin tsaro fannin kimiyya za a cewa iran ta mu kasashe zarra kuma fatanmu wanga juyin juyin hali ya ƙara ɗaure ya kama iran ci gaba wadda al'ummata za su gani a ƙasa kuma shine burinmu ƙasashenmu na afirka su yi koyi da wanga juyin juyin hali da ƙasar iran ta yi da kuma ci gaban da ake gani iran ta samu samu a duniya baki daya mai magana zakariya salifu gidan rumshi salamu alaikum murya radio tehran Assalamu alaikum shafi Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran suna na Usman Maidala boshari ta da magaran a Niger. Eh muna ta al'ummar kasar Iran cika shekara 45 da juyoyi halin musulunci na kasar wanda Imam alkumaini ya jagoranta haka muke kira ga dukkanin musulman duniya su tura addu'a ta musamman da wannan kasa ta Iran da ta cika shekara 45 cici da zama Jamhuriyar Musulunci ta Iran wanda ɗaya ɗaya daga cikin kasashen da suke da karfi ya a kasashen musulmai da ma eh, gabas ta tsakiya da haka muke fata dukkanin wasu kasashe masu irin ra'ayi na wannan eh, shugaba ali Khomeini da ma kasar iran ya kamata su bayyana dukkanin wasu ra'ayin su su nuna su bisa kan eh, jagoranci na addinin musulunci ga kasashen su sunana usman maidala bosheri ta da magaran nijar a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biyu wacce Hausa. Eh, mai magana Mustapha Tukur Filinge dan Nijar mazamani kasar Libya. Eh, mun gode da damar da kuke ba mu yi magana da ku mu faɗi ra'ayi mu bisa abin da ke ci mu tuwa ƙwarya. Eh, to sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah yau shekara arba'in da biyar da ƙasar Iran ta zaman to jamhuriya. Eh, wannan dan taliki wannan bawan Allah Allah ya saka mishi da alkhairi sannan abin ayaba na eh, kuma duka duniya ta shaida ta gani mutum ne wanda ke son ya ga ƙasashe ta zamana lafiya kuma ƙyan ƙasashe sun kwanta lafiya sun tashi lafiya birni da ƙauye lungu da sako kuma sannan mutum ne wanda bai yarda da a cima addinin musulunci mutunci ba ya kare mutuncin ƙasashe kuma ya kare ƙasashe kuma yana kishi yana baƙin cikin da ya ga an cima addinin musulunci zarafi ko an tozarta shi Allah wani ya aza addinin musulunci akan kafirci ina muku fata alheri mai magana Mustapha Tukur filin ya Nijar mazamni kasar Libya Sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar niger Mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta Afirka. To da farko dai muna isar da ta'aziyyar mu zuwa ga iyalai da jikokin Ali Alkumaini wanda shine zakaran gwajin dafi na juyin juya halin kasar Iran wanda a halin yanzu al'ummar Iran suke da eh, suke bukukuwan cika shekaru 45 akan wanga juyin juya hali wanda Ali alkumeni ya jagoranta. To muna taya al'ummar Iran murna kwarai da da gaske dangance da eh, bukukuwan waga shekara 45 da samun juyin juya hali wanda ya hudo ma kasar iran suna ya hudo mata daraja da ma daukaka idanun duniya To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin wato a kwarya malami na gaba sai ka ja muje. je. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radio jamhuriyar musulunci Iran suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin kasa ke jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina maka fata alkhairi to yau zan yi jinjina dangance da cikai jamhuriyar musulunci ta Iran shekara 45 da Allah subhanahu ya kai wannan rana dangance da wannan kasa mai dimbin tarihi mai tarin albarka Allah subhanahu ya kaddara wannan lokaci na shekara 45 to kasar Iran ta yi rawar taka ta shiga cikin ƙasashe waɗanda suka taka rawar gani a cikin ƙasashen afirka baki ɗaya kuma allah ya ƙara ɗaukaka mana wannan ƙasa ta iran allah subhanahu ya ƙara ɗaukaka musulunci da a ce akwai ƙasashe wanda suka jajirce suka zamana cewa kamar ƙasar iran wallahi da mun tabbatar da cewa da bi lahi, shari'ar musulunci za ta tabbata amma da bi lahi, muna nan mun da kuka gaya ma allah subhanahu wa ta'ala in dai allah subhanahu ya so ya yarda da yardarsa da ikonsa to allah ya ɗaukar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka. ya biyo ta farko suna na sani da wa daska da kenan cikin garin Asumurum cikin jihar da magaramin jamhuriyar Nijar. Muna godiya da irin damamakin da kuke bamu. Ko sha mai sauƙaƙi kaɗan a bisa eh, shugabancin na juyin jihadin musulunci na ƙasar Iran. Eh, Ayatollah Imam Kameni a bisa eh, jajircewa da na 'yan ƙasar shi. To muna godiya kuma muna ta dukkan al'ummar ƙasar Iran a bisa bisa wanga eh, biki na cika shekaru 45 da wanga juyin juyin hali kuma muna fata sauran kasashe shi koyi ga wanga bawan allah na adalci da tafiyar da eh, mulki na gaskiya a tashi lafiya mu biyu ya da wa da suka za su buru. Assalamu alaikum rediyon Iran rediyon musulunci mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin mai muna taya rediyon Iran da mutanen Iran da kullum musulmi na duniya da murna Iran ta cika shekara arba'in da biyar ne ko nawa. Ai ba Iran ta an kai ma ba wannan wannan musulmi duka ne an kai ma wannan musulmi duka su yi murna su yi murna addu'a su yi addu'a suna roƙon Allah mun gode mu Allah Allah mun gode maka da Allah gwada mana wannan rana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ya jama'atul muslimina barkan ku da yamma baki daya. Muna dai tiyo murnar ran da shekara arba'in da fama in cin musulunci Allah kuma ya tabbatar mu da alkhairi. Allah ya ɗaga musuluncin da musulmi. Allah ya kaskasta mana kafirci da kafir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Saminu daga nan garin Malam Zambar. Ina taya kuma na cikon shekara arba'in da samun 'yancin kai na juyin juya hali na musulunci na Iran. ina muku fata alheri ubangiji allah ya kama allah ya kara ma iran albarka ubangiji allah ya kara ma iran budi da ci gabar da take samu allah ya kara daga iran arba'in da samun yancin kai daga saminu garin malam zantar na muku fata alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana malam abdulkarim dan katsari daga nan maradin jamhuriyar nijar muna tanya iran murna cika shekara arba'in da da samun yancin kai daga mulki mulkin mallaka da kuma ainihin irin ci gaban da Allah tabaraka wa ta'ala ya bata na kimiyya da na tsaro da yanda Allah ya ɗaukaki addini a cikinta da fatan Allah ya ƙara ci gaba Allah ya ƙara ci gaba Iran da fatan kuma ƙasashen musulmi Allah ubangiji ya taimaka ku yi koyi da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gida radio Iran mai magana Hassan Umar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar mataimakin mai wata labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka to muna ma iraniyawa murnar cika shekara arba'in da wannan juyin juya hali da aka yi kuma muna da ubangiji allah sa kasashe na musulmi su koyi da wannan kasa ta iran ganin yadda take fafutukar tsayawa kan turba addinin musulunci kuma muna fatan ubangiji allah kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da ma ci gaba a ma mu da ma duniya gabaki ɗaya na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari ta makarar mishan Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH Jamhuriyar Musulunci ta yaga mai magana Suleiman Talaji Ibrahim wanda aka yi sani da Suleiman dan minista dan Nijar mazaunin birnin Saba a kasar Libya. Muna ta taya kasar Iran dangance da bikin cika shekaru 45 da kasar ta yi cikin juya halin musulunci da wannan dan taliki ya yi gwagwarmayar kawawa sannan kuma muna kara jan hankalin sauran al'umma musamman matasa da su rike wannan kambu su ci gaba da gwagwarmaya akan wannan akida da aka dora kasa kai muna kuma kara jayo hankali dukkanin sauran kasashe masu ikirarin musulunci da si koyi da wannan shugaba na juyin juhari da ya a kasar iran da fatan za a riƙe wannan kambu tashi lafiya mai magana suleiman dan minista dan nijar mazaunin birnin sabha ƙasar libya to marilla da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. To kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin sa na safe yanzu kuma ga shirin na guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na gozirin hanya shirin da muke kawo muku bayanai daga magabata wasu lokutan hadda ayoyin alkur'ani da hadisai daban-daban waɗanda suke shirar da mu bisa aikata ayyuka na gari domin su zame mana guziri akan wannan hanya da muke kai ta kuma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala hanyar da muke kai ta kuma zuwa ga allah a fili fa take sau da dama mukan samu lokaci mu tunatar in mun ce guzirin hanya wace hanya ce tunatar da mu akan wannan hanya yana da muhimmancin gaske domin kowane lokaci mutum ya tabbatar cewa fa shi fa matafi ne tafiya kamar yadda muka sha faɗa nau'i biyu ce akwai tafiya ta ganin dama akwai tafiya ta dole tafiya ta ganin dama kana zaune yanzu za ka ce to bari na gani in allah ya kai mu sati mai zuwa ko kuma ma gobe ko kuma 'yan kwanaki masu zuwa bari na yi wata tafiya zuwa gari kaza ko zuwa unguwa kaza walin da shi shirya in har allah subhanahu ta'ala ya sa na samu abin da nake so misali wani ya ce umara za shi haka wannan tafiya ce ta ganin dama me yasa za shi umara zai je ya aikata aiki na gari ya samu ladan allah ta'ala sai ga ya fara shirye-shirye ya tashi ya je ofishin sai da tikiti ya karba ko kuma kafin tikiti ya fara tambayan biza ya tura fasfot ɗin shi a buga masa bizan shiga saudiya ya je sai tikiti a sa masa ranar tafiya kaga wannan tafiya ɗin hanya ce zai kama amma wace hanya tafiya ce ya kirkire ta ta ganin daman ƙashin kansa zai tafi ya umara a wata ƙasa a ƙasar saudiya domin ya nemo ladan allah ta'ala irin wannan tafiyar ta ganin dama la'alla sai ranar ta zo misali a ce ya yi komai an buga masa biza ya sai tikiti an sa ranar tashin jirgi zai tafi da shi zuwa kasar saudiya kashe gari zai tashi yau da daddaren nan sai ce au ashe kashe garin nan da zan tashi gobe na manta ga wani abu ya bujuru za mu yi mitin a guri kaza kuma mitin din nan ya shafi kasuwanci na kuma al'alla zan samu makudan kuɗi miliyoyi to saboda haka na ɗage tafiyar nan ba zan yi ta ba saboda haka duk wani guziri da na tanadar wa kaina na wannan tafiya da zan yi na gani na kamar zan kama hanya gobe to na fasa tafiya kaga wannan tafiyar da ya fasa dama shi ya kirkire ta kuma neman lada zai tafi to amma ana cewa kashe gari tafiya za ta zo kamar gobe yanzu gashi a cikin daren nan ya sauke ta ya ce ya basa to wannan irin tafiya din ita ce ake cewa tafiya ta ganin dama tafiyar ganin dama in ka ga dama ka tafi ne in ka ga dama ka soke wannan tafiyar ka bayan da muka kawo wannan misali tafiya ko ta dole wadda ko dai ka shirya ko baka shirya ba dole ka tafi shi wancan tafiya ta ganin dama ka gani mun yi magana akan ya yi shiri me yasa ya shiri tunda ya ba da fasfot ɗinsa an buga masa biza ya ba da kuɗi an so masa tikiti ya samu akwatukansa ya fara jera kayayyakinsa kafin daga baya ya ce kai na ma soke tafiyar nan ba zan yi ta ba tafiya ce ta ganin dama ya yi shirin tafiyar to hamma ya samu guziri ya je misali wajen canjin kuɗi ya ba da naira ɗin da yake da shi an canja masa zuwa kuɗin saudiya sun da ya je in ya je can zai kama hotel zai ɗan ci abinci zai ɗan siyo tsarabobi da zai kawo mutane kaga ya yi shiri kenan ya kuma tanaji guziri wanda zai tafi da shi wannan tafiyar gashi kuma ya soke ta to ita ce tafiya ta ganin dama to koda irin wannan tafiya ta ganin dama ce amma dai an mata tsari na shiryawa an shirya an kuma tanadar mata guziri to balle kuma tafiya ta dole yaya take ita ita tafiya ta dole ba a baka ma lokacin a ce da kai ga lokacin tafiyar ba a sanar da kai ba wanda ma zai nuna maka ga lokacin ko ba za a ce ma ga gurin da za a ce taho ka taho ba zai iya zama kana cikin mota kana tuki a zuwa ce taho ka kuma tafi kuma tafiyan ta dole ce fa baka isa ka ce a'a ban shirya tafiyan ba wani lokacin bacci kake yi sai a ce taho kaga dole ka tafi wani lokacin a ofis kake a zaune wani lokacin kana cikin kwallo ne wani lokacin kana cikin irin masu yin abubuwa na more rayuwa suna cikin rawa ne wasu lokacin suna cikin sabo ne wasu lokacin suna waɗansu suna cikin sallah ne wasu lokacin gashi nan dai wani lokacin akwai rashin lafiya wani lokacin babu rashin lafiya in aka ce taho to wannan tafiyar fa dole ne hanya ce ita dama ka ɗora ƙafarka a kan takwar saɓanin tafiya ta ganin dama ita tafiya ta ganin dama ita mutum mai ma ɗora ƙafarsa a kan wannan hanya ɗin ba amma tafiya ta dole daga ranar da aka haifo ka ka shigo duniya to kafarka kuma ta ɗauko kana shigowa duniya ka taka to ka taka wannan ƙasa ta cikin duniyan nan to kuma ka taka hanya wadda za ta komar da kai daga inda ka zo ɗin ita wannan tafiya tafiya ce ta dole kurin kana ɗora kafar taka a kai so kake kurin a ce taho matukar ba a ce taho ba ba za ka je ba amma kuma a kowane lokaci za a iya cewa da kai taho ɗin to wannan tafiyar ita ce tafiya ta dole wanda ita ce mutuwa mutuwa ita ce tafiyar dole waye za a ce taho ya ce ba za shi ba mala'ika wanda yake ɗaukar rai an ce azra'ilu in ya zo ya ce da kai zo kai ɗin nan ka isa ka ce a'a azra'ilu ko ma ka ce ni fa ban shirya ba kai baka isa ka ce da azra'ilu azra'ilu da Allah a barin ɗan mintuna ko 'yan sakan guda na ɗan shirya kai dai kurin sai dai ba ce taho ba ana cewa taho ba tafiyar ta zo kenan fa to a irin wannan lokacin ne muke cewa ihwanuna gaba ɗayanmu matafiya ne gaba ɗayanmu akan hanya muke gaba ɗayanmu dole ne irin wannan tafiyar fa mu yi ta to me zai hana mu shirya mata me zai hana mu kasance a cikin shiri shirin kuma shine mu tanadi guziri ta yadda ana cewa taho mun san mun tanadi guziri ga shi tare da mu shi kuma guzirin nan da za mu tafi da shi ba wani abu ne ake so irin tafiya ta ganin dama ba ka kamar yadda muka faɗa ne tafiyar ganin dama za ka je ka samo canjin dala canjin riyali canjin saifa za ka zo ka siyo akwato ka shirya kayanka in ma kayanka ba masu kyau za ka je ka sake ɗinki mai kyau za ka je ka yi waye ka yi aski ka yi wani abu ka gyara jikinka ka ce a ai tafiya zan yi zan kama hanya gobe to a wurin tafiyan garin dama shi ma shi kana shirye ita waccan ba ruwanta tafiyar dole ba ruwanta da shirye-shiryenka ko ka shirya ko kar ka shirya saboda haka gozirin da muke cewa ba guziri na kyale-kyalen al'amuran duniya ba shine waɗannan ayyukan sallolinka ibadarka azuminka duk sadakar da ka yi kyawawan ɗabi'unka karanta kyautata kyautatawa al'umma kyautatawa iyali kyautatawa 'ya'yan da ka haifa kyautatawa makota ayyuka na managarta su ne fa abin da ake cewa guziri din na hanyar da muke kai ta komawa ta wannan tafiya da za mu yi tafiyar dole ko mun ki ko mun so ko mun shirya ko mun shirya ba to shine wannan shirin yake nusar da mu akan irin wannan tafiya din guzirin hanya da muke cewa mu tanadi guziri na hanyar da muke kai ta koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to fa waɗannan su ne guzurin da muke magana a wannan shirin abin da yake ɗora mu akai kenan mu tanadi guziri yan uwa mu tanadi guziri domin ba mu san gurin da za mu mutu ba ba mu san ranar da za mu mutu ba kuma da an ce taho ɗin nan fa dole mu tafi gaba ɗayan mu akan hanya muke ƙafafunmu akan tafarkin nan muke na zuwa ga ubangijinmu subhanahu ta'ala shi yasa a kowane muke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu nan daga Allah muke kuma zuwa gare shi za mu koma saboda haka wannan shiri a kowane lokaci duk abin da yake bujurowa da su yana bujurowa da su ne don mu kasance mun rike guziri akan wannan tafarki da muke kai na komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda lokaci za mu tsaya anan sai a shirmu na gaba wasu ala muhammadin wa alihi tahirin To yanzu kuma sai shirin muna ƙarshe Afirka a yau. 22 بهمن 22 بهمن روز از خود گذشتن روز آزادی Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. To da yake muna cikin zagawar kwanakin cin nasarar juyin juhalin musulunci a nan Iran da ya samu karkashin jagorancin murgayi Imam Khomeini a shekarar 1979. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka daga nan Radio Hausa VOH. A shirin na yau za mu ji yadda ake kallon wannan juyin da irin nasarorin da Iran ta samu karkashin wannan tsarin. Da farko dai muna tare da Malam ta Tahir wanda ya shafe tsawon shekaru yana karatu a nan jamhuriyar musulunci ta Iran inda kuma na fara da tambayarsa yadda ke kallon wannan juyin a tsawon waɗannan shekarun. Bismillahirrahmanirrahim da farko eh, ana iya a kasa wannan nasarori ɗin bangarori daban-daban. akwai bangarorin ita wato duniyar musulunci gaba ɗaya eh, cewa juyin juya hali na iran ya ci nasara wajen wato tsinkayar da duniyar musulunci akan cewa su ba makiyan juna ba ne wato masoyan juna ne ya kamata su zama masoyan juna alhali in muka lura akwai ƙoƙari da ake ta ɓangarori daban-daban na haifar da ƙiyayya da yaƙe-yaƙe tsakanin musulmi da ƙasashen musulmi amma hakikatan juyin juyi hali na musulunci na iran wato ya taimaka wajen haɗa kan al'umman musulmi muna iya cewa wannan ma ba ƙaramin nasara ba ce ta wannan ɓangare ɗin ta janibin abin da ya shafi addini kenan banda wannan ta janibin abin da ya shafi siyasa eh, wannan juyin jihali ya ci nasara a cikin gida da waje kamar yaya a cikin gida saboda a yau duk duniya duk duniya ta riga ta tabbatar cewa kasar iran duk da takunkumin da kasashen turawa suke ta kakaba mata tsawon wannan shekarun amma a siyasance ta zama wani karfi a wannan yankin ta wani fuska sannan a duniya gaba ɗaya wanda a yau ba yadda za a yi a ce an ɗauki wato wata matsaya a gabas ta tsakiya ko a duniya janibin abin da ya shafi siyasa a ce ana bukatan a ji ra'ayin jamhuriyar musulunci a iran sannan wato ta yi ƙarfi janibin abin da ya shafi tsaro da sauransu ire-iren wannan sannan tana taka rawa wajen kawo zaman lafiya da sauransu kowa ya sani kyakkyawar rawan da jamhuriyar musulunci ta taka wajen taka ma isis birki a gabas ta tsakiya wanda in ba dan allah ta'ala ya sa ita iran ɗin ba ta shiga to a yanzu wannan kungiyoyin na ta'addanci ba a san irin barnar da za su yi ba wannan ta wata fuska wannan ma muna iya cewa ba ƙaramin cin nasara ba ne Eh, alal hakika banda wannan kuma wato idan muka lura jamhuriyar musulunci ta iran ta ci nasara janibin abin da ya shafi ilimi a aikace a kasar janibin abin da ya shafi kere-kere janibin abin da ya shafi teknoloji da abubuwa daban-daban ta wannan bangaren eh, ana iya cewa wannan tsarin na musulunci ya ci nasara musamman ma Eh, ganin irin yadda ita duniyan turai da sauransu suke kokarin su sawwara ma duniya musulunci cewa wani addini ne wanda ba ya ɗauke da ci gaba amma sai ga wata ƙasa ta kafa daula a ƙarƙashin dokoki a ƙarƙashin wato mafahimu na addini amma a lokaci guda kuma wato ta samu ci gaba wannan yana ɗaya daga cin abin da yake ɗimautar da su ƙasashen turawa ɗin da sauransu banda wannan wato akwai wani al'amari muhimmi wanda ya kamata mu yi la'akari da shi a nan game da cin nasarar wannan juyin juyi hali shine taimaka ma duk al'ummomi ba tare da la'akari da addinin su ba ko kuma mazhabansu ko wani abin da ya kama da wannan almuhimmu ya zama sun cancanci a taimaka masu din wasu suna kokarin su ce iran kawai ba ta da aiki sai taimaka ma yan shi'a a duniya alhali wannan ba haka ba ne na'am za ta iya ta taimaka ma yan shi'a idan sun cancanci haka din kamar yadda misali take da hulɗa da hezbollah na lubnan amma a lokaci guda kada mu manta tsayuwar iran wajen taimaka wa filastinawa wanda a yau jama'a ya kamata mu sani a yau Iran da za ta fito ga fili ta ce ta yarda da Isra'ila a matsayin ƙasa mai zaman kanta to da duk wannan matsalolin da ta hukumma duka da an ɗauke masa su amma saboda goyon bayan filastinawa wanda ana iya cewa ahlus sunna ne kamar Hamas Iran kowa ya sani a yau tana taka rawa wajen taimaka ma Filastinawa da kuma ƙiyayya da wannan ƙasa ɗin ta Isra'ila da sauransu ire-iren wannan. Saboda haka kaga anan za mu iya cewa Iran tana taimaka ma duk wani mutum wanda take ganin wato mazlumi ne mustad'af ne ya cancanta a taimaka mashi ba tare da la'akari da addinin shi ba da mazhaban shi ko wani abin da ya kama da wannan wannan nasarori ba karamin wato al'amari bane wanda ya kamata a yi la'akari da shi. ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشته به جان در ره ادب چون تو از نسبت دشمنان کنی ترک سر ترک تن ترک جان کنی نازمان از دشمن شکار تو حشر تو بحر تو اقتدار تو بود شعار تو به راه حق بیان به To madalla a ɗaya ɓangaren kuma muna tare da Malam Muhammad Sale Lazare daga birnin Yamai na Nijar ga kuma yadda yake kallon wannan juyin zuwa halin musulunci na Iran da kuma darasin da ke tattare da shi. سيدنا مولانا المصطفى محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الزمان ارواحنا له فداء نعم Eh, na farko dai muna taya jamhuriyar islamiyya bikin zagayowar tunawa da wannan babban nasara da aka samu ta juya juya hali abin nufi juyawa daga tsari na jahili ko gargajiyar turawa zuwa ga tsari na addinin musulunci a ƙarƙashin jagora Eh, imam Khomein Qaddisa sirrahu eh, wanda hakika wannan al'amari wani babban mabudi ne ga mu na eh, mu kasashen Afirka wayanda muka rayu tsawon rayuwar mu kuke tsawon tarihin mu mafi yawan mu ba mu san ma me ake nufi masabin iyalan gidan manzo ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allahumma sai ba dan wannan saura na Imam Khomein Qaddisa sirrahu a wannan lokaci da ya zama abinda ya tayar da da hankalin masu bincike da masu kokarin neman addini yadda masu zo da shiya. To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin bakin da aka ji su a cikin shirin kama daga shi Malam Muhammad Sale Lazare daga birnin Yamai na jamhuriyar Nijar da kuma Malam Mutaka Tahir wanda ya shafe dogon lokaci yana karatu a nan Iran. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya. to marilla ina ga da hakan neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokacin wani sabo sai can da rana idan fa an sake lalbo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku da mata hirar amina Raji wanda karanto da labaran duniyar muke cewa a kasance cikin koshin lafiya